tana magana kan lokacin hisabi ya yi ba wai don an mutu ba amma kowa ya kamata yi wa kansa hisabi a irin wannan rayuwa da ake wannan mimbarin zai zama kamar shaida da mutane da suke ciki tun ba ba ake gaya wa mutane illoli na zunubai da sauransu to yanzu an zo wani irin hali da kowa kowa yana ji a kansa saboda tsada da rashin kuɗin da rashin aikin yin da fitintunu iri daban-daban duka da suna sun kewaye mutane ƙasar babu abinci kuɗin baya samuwa bai da albarka tsada kuma ta yi yawa rayuwa ta zamanto ta ƙuntata dukkan waɗannan abubuwa a wajen musulunci da addini zunubi ne ya jawo su fassarar mai fassara da zai yi ta yi a gefe da karanta-karantar da yake da su daban amma musulunci shi ya san cewa zunubi ya ja wannan tsananin ba makawa zunubi ne ya ja wannan halayya ce mummuna ake da ita zunubai sun yi wa mutane yawa liwaɗi maɗigo cuta kashe rayuka zubar da jini cin amana cin riba yaudara ƙarya duk ga sunan sun kewaye al'umma kuma ba a nuna alamar yin nadama a wajen Ubangiji. Dama ana nadama, to da annabi ya ce, an nadama tauba, ita kanta nadama tuba ce, to ba a ma nadama. Halin ya kai yadda duk ba a tsammani, abincin babu, babu aikin yi, tsadar ta yi yawa, noman kuma ya gagara saboda takin ya yi tsada. abin da za ka saya ka zuba wa mashin ɗinka ka je gona ba zai yiwu ba saboda haka kusan kashi hamsin na manoma sun sauka daga kan noma kuma babu abincin a ƙasar wallahi billahi yanzu ne Allah yake nuna wa mutane da gaske yake ashe zunubin da ake cewa zai jawo masifa da gaske ne yanzu Allah zai nuna wa mutane da gaske Allah yake wallahi ba mu kai garin makka ba daraja inda aka haifi manzan Allah amma sai da aka shekara takwas Allah yana ɗanɗana musu bala'i takwas a jere ba ruwan sama birnin saba'i ba mu kai su ba wanda Allah daga arewacin garin ya yi tanki na ruwa ya yi tankin ruwa ta kudun garin ya yi musu gonakai imamu katada ya ce mace tana tafiya ‘ya'yan itace suke saukowa kanta ta sha kamar aljanna kamar a aljanna amma wallahi da suka yi zunubi Ubangiji ya ce sai na fasa tankin ruwa, na fasa ruwan ya tafi, na fasa gonakan na lalatar da abincin duka saboda zunubi. Sannan kuma bayan haka na mayar musu da wani abincin da ba zai ciwu ba, ita ce magariyar kura da goruba. Mutumin da yake shan ‘ya'yan itace an ba shi goruba. Haka Allah ya azabtar da su, mutane ne jama'a, ba wai wasu ba ne, mutane ne irinmu, kuma a bayan wannan duniyar aka yi su. a wannan duniyar aka yi su suka yi wannan zunuban Allah ya ce garin ma na fasa ya haɗa kai duk zan rarraba su wa mazzaqnahum mu mumazzaq ɗaiɗai da sunai duk watsewa suka yi a garin na raba su a duniya baka san inda uwarka take ba baka san inda babanka yake ba haka Allah ya ce na raba su saboda zunubi kuna jin Allah ba zai iya yi wannan kasar ba haka mutane suna jin Allah ba zai iya musu haka ba suna zina suna biwadi akwai masu kiran kansu ma Allah a cikin ƙasar? akwai wanda suke kira kansu da Allah su Allah ne akwai waɗanda suka halatta shan giya akwai waɗanda suka halatta zina akwai waɗanda suka halatta a ci akwai waɗanda suka halatta duk munanan abubuwa mutane su zauna suna kallon Allah da gaske yake wallahi zai nuna wa mutane a yanzu wallahi billahi na rantse da Allah a wannan gurin idan ba a tuba ba wallahi yanzu aka fara wallahi in ba a tuba ba yanzu aka fara na rantse da Allah Allah yana da azabar da ba mu taɓa ganin ta ba yana da ita wallahi ɓoye ta yi yana da musifar da ba mu taɓa ganin ta ba yana da bala'in da ba mu taɓa ganin sa ba ba mu taɓa jin sa ba amma wallahi yana da shi saboda haka ko mutane su tuba a gyara ko kuma wallahi yanzu aka fara yanzu aka fara wallahi a yanzu kowa kuka yake yi masara dubu arba'in da zuwa wani ma a rediyo yana cewa ya tambaya wajen taraba nan ana cewa dubu hamsin a yanzu wani yanzu ba da abincin da zai kuma a hakan karya ba a daina ta ba a hakan ba a daina zina ba a hakan ba a daina shan giya ba a hakan ba a daina kashe rayuka ba a hakan ba a daina zalunci ba duk wanda ya samu dama sai ya zalunci dan uwansa ina za mu je na rantse da Allah Allah in yana son ganin ƙarshen mu yanzu zai gani wallahi idan yana son ganin ƙarshen mu yanzu zai gani wallahi ba wanda ya isa ya hana shi da duk masu ilimin ku da duk masu kuɗin ku da duk masu mulkin ku ba wanda ya isa ya sha gaban Allah abu ɗaya ne zai sa Allah ya saurare mu shine tuba wallahi billahi abu ɗaya ne shine kawai Allah zai saurare mu amma duk wata dabara da ka sani ba za ta kai mu ba ba za ta kai mu ba wallahi tuba kawai ga Allah shine kadai wa in uttum uduna in kun koma zunubi zan koma ba abin da zan fasa ku bayi ne ba wanda yake da alaka da ubangiji balle je kofar gidansu ya ce Allah babban su ne ko kuma a dan kawon su ne ba wanda yake da wannan dangantaka dukkan mu bayi ne kawai a gaban Allah da gwamnonin mu da shugaban kasa da duk wanda ka sani dukkan mu bayi ne in Allah ya hanjin ka ya rike ya ce ba za ka yi bayan gida ba wallahi shikenan an gama ba za ka yi ba duk likitocin duniya za su kyale ka haka haka Allah yake to daga ko dai a ji tsoron Allah a gyara a tuba ita ce hanya guda ɗaya tan duk wani abin da wani zai kawo ba wannan bace wallahi tuba ne kawai da Allah shine Allah kawai zai saurari mutane kuma ya karbi tuban mutane ya gyara musu saboda haka hudubar tana magana akan illolin zunubai illolin zunubai sun suka kai mu ga wannan hali wadiya ta tabbata ga Allah mai ji mai gani mai gafarta kurakurai ya kewaye komai da iliminsa ya kuma kiyaye komai da ididdiga su Allah mai ilimi ne mai ba da labari muna shaidawa babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah muna shaidawa annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne kuma zaɓaɓɓansa ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ka yi albarka ga annabi sallallahu alaihi wasallama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi shi akan tsarin da ya zo da shi har zuwa ranar sakamako tare da amincaswa mai yawa bayan haka ya ku mutane ku ji tsoron Allah maɗaukaki matuƙar jin tsoro ko da yaushe har abada ku saka a ranku Allah yana kallon ku da abin da kuke aikatawa ya san aiki na ya san aikinka ya san aikin kowa ku tsoraci aikin zunubi da saba ma Allah a asirce ko a bayyane ku ji tsoron wuni wanda Allah zai mayar da ku gare shi ku ji tsoron ranar da in ya mai da ku gare shi zai cika muku kowace rai zai cika mata abin da ta aikata ba zan zalunce ta ba in ji Allah ya ku bayan Allah Allah ya umurci bayinsa da su yi masa ɗa'a. ya tsoratar da su da kada su saɓa masa su yi zunubi ya bayyana a cikin littafinsa abin da zai faru da masu bayyana zunubi na azaba da kuma ukuba manzon Allah ya tsoratar da ƙarshen masu zunubi masu aikata zunubai da hatsarin da za su fuskanta a kan ɗaiɗaiku da al'umma gaba ɗaya. Yau haƙiƙa mun waye gari muna cikin wani zamani da mutane suke sauƙaƙar da zunubai. Suna sauƙaƙa ma kansu aikin zunubi, su yi zunubi su fito su yi dariya. ko ɗan adam ka saba masa sannan ka fito kai masa dariya zai ɗau mataki a kanka ka yi wa mutum laifi ka saba masa kuma ka fito kai masa dariya zai ɗau mataki a kanka gara da da ka saba masa kai shuru, watakila zai yi haƙuri to amma mutum ya saba ma Allah ya yi zunubi ma Allah ya fito ya yi ma Allah dariya ya saba ma Allah kuma ya faɗa yau a cikin musulmai akwai waɗanda suka sauƙaƙa wa kansu yin zunubi kuma su fito su faɗa. Rijista ma wasu suke a ƙungiyoyin zunubai, rijista ma suke a ayyukan zunubai, ga mutum ya yi rijistar kansa a ‘yan luwaɗi, ya yi rijistar kansa a ‘yan maɗigo, ya yi rijistar kansa a kan ɓarayi, ya yi rijistar kansa a kan ‘yan damfara, ya yi rijistar kansa a kan shi azzalubi ne, ya fito ya bayyana, ya sa hannu, ya yarda. yau mun wayi gari a cikin al'umman nan an sauƙaƙar da aikin zunubi da saba ma Allah ‘Ya'yan musulmai mazansu da matansu sun wayi gari suna bayyana ma Allah zunubi a fili ba kunya ba tsoron Allah, kamar ma ba su aikata komai ba. Daga cikinsu akwai waɗanda suke sauƙaƙa ma kansu yin zunubi, kuma yau su yi gobe su yi jibi ba su yi ba za su tuba ba, suna saba ma Allah masadin gaibi zaka gansu suna halartar guraren zunubai da saban Allah suna kira a gurabe daban-daban a zo a saba ma Allah gwamnati ta ba su fili su saba ma Allah su gayyato mutane a zo a saba ma Allah wuraren fasikanci barkate wuraren iskanci da ake ta zinace-zinace da munanan abubuwa barkate gwamnati tana sane da waɗannan guraren ana yi ‘ya'yan musulmai mazansu da matansu suna mubaraza ba Ubangiji da aikin zunubi su fito fili su saba masa. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tsorata ya faɗi ƙarshen masu yin zunubi yana cewa dukkan al'umma ta Allah zai musu afuwa sai waɗanda suka fito fili suka bayyana zunubinsu Allah ya ce ba zai yafe musu ba. Ya ku musulmai, zunubi yana da illoli, yana da musifu iri daban-daban. yana jawo mummunan ƙarshe yana sa al'umma ta talauce yana sa al'umma ta rasa zaman lafiya yana sa al'umma ta rasa tattalin arzikinta yana sa tsadar al'amura yana sa dukkan abubuwa da ka sani kan ɗaiɗaikun al'umma da ita al'ummar kanta wala Allah cikin wannan huɗubar za a ambata maka wasu abubuwa mai yiwa mai hankali ya hankaltu ghafili rakkananne rabon shaidan ya ci gaba da yin aikinsa. Abu na farko daga cikin abin da zunubi ke samarwa a cikin al'umma da kun mutane, yana samar da nau'o'i na ayyukan barna, yana sa zuciya ta ƙeƙashe, yana illa a ruwan sama, yana illa a ruwan sha, yana illa a cikin tsirrai. Wanda muke shukawa a gonakai yana hana amfanin gona ya yi kyawu, yana hana tacacciyar iska ta yi amfani a cikin al'umma, tacaccen abu na iska wanda za a sheƙa, zunubi yana gurɓata ta da dai sauran munanan abubuwa waɗanda suka shafi sha'anin rayuwar ɗan adam. Allah tsarki ya tabbatar da shi yake cewa fasadi ya bayyana a tudu, fasadi ya bayyana a cikin kogi. saboda abin da hannayen mutane suke aikatawa na wani mummunan al'amari, mu kuma muna ɗanɗana musu musifa iri daban-daban ko za su dawo in shi Allah tabaraka wa ta'ala. Ibnu Jarir Allah ya masa rahama yake cewa, da abin da hannunsu yake aikatawa, ai shi ne ma'ana da zunuban da mutane suke yi. Hadisi daga Abdullahi ɗan Umar, Allah yarda da Abdullahi da baban shi yake cewa, manzon Allah yana cewa ya ku taron muhajirai abubuwa guda biyar ina neman tsari kada Allah ya sa su riske ku manzon Allah sai ya ambaci wasu abubuwa daga ciki yace alfasha ba za ta bayyana ba zina ko nudu ko maɗigo ba za su bayyana cikin mutane a yi shelar su a bayyana su sai na jarabce su da cututtuka da yunwa da tsada da bala'o'i iri daban-daban wanda ban taɓa yin irin su ba a baya a cikin mutanen da suka gabata ba a taɓa yin irin wannan ba ya zo a cikin masunan na hadisin ummi salma yana cewa idan zunubi ya bayyana a cikin al'umma Allah tabaraka wa ta'ala zai game al'ummar da azaba wani zai yi tsammanin azabar wuta za a kawo a'a azabar talauci ta ishe ka azabar tsada ta ishe ka azabar rashin kuɗi ta ishe ka azabar cututtuka ta ishe ka jahannama sai an je lahira abu na biyu daga cikin abin da zunubi ke fararwa yana bayyanar da wasu munanan abubuwa a cikin al'umma yana sabbaba jawo fushin ubangiji kira ka ji mutane suna ta cewa in an yi magana an yi magana sai kowa ya ce maka ƙasa sai addu'a. Ba magana sai addu'a ba ne, ai wadda za ku roƙa ɗin shi kuka fusata bai huce ba har yanzu. Abin da ya kamata ku shi ne sai tuba, ka daina cewa sai addu'a, a ce ma Allah sai tuba, kowa ya daina mummunan aikinsa ko ba ku roƙa ba Allah zai gyara. Ko ba ku roƙa ba, wallahi ku tuba Allah zai gyara. Amma ka zo kana cewa mutane sai addu'a, ba maganar addu'a, maganar da ake shi ne sai mutane su tuba. su daina mummunan aiki amma ka kusa ta mai gidan ka masa abin ka masa cin mutunci ka karya dokokinsa baka masa tuba ba baka ce yayi hakuri ba baka tuba ba kana cewa sai ya maka kuma ya maka me ba abin da zai maka wallahi sai dai ya fatattake ka a kofar gidan saboda haka shi yasa Allah ya kori mutane yayi fushi daga cikin zunubai yana daga cikin abin da Allah yake fushi da mutane ya kore su a bakin kofarsa idan suna so shi ne su tuba su koma gare sannan yana daga cikin abin da zake saukar da uquba kamar girgizar ƙasa mai halakar da al'umma kamar iska kamar fari kamar tsada kamar cututtuka duk waɗannan Allah tabaraka wa ta'ala yana saukar da su saboda zunubi ubangiji ya faɗa cikin alkur'ani yana cewa duk abin da kuka ga ya same ku wallahi daga hannunku ne ku kuka jawo duk wannan tsadar duk wannan bala'i wallahi mu muka jawo Allah bai yi mu dan wahalar da mu ba wallahu yuridu bikumul yusr Allah sauki yake so da ku wallahu ra'ufun bil ibad Allah mai rangwame ne ga bayansa wallahi duk mu muka jawo ka daina zargin Allah Allah shine zamani shine mai juya komai amma baya juya su sai da sabab na zunubai mandan tsira sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wasu daga cikin al'ummata za su sha giya sai su canja mata suna ana yi a sha giya a canza mata suna za su canza mata suna ya ce kunnuwansu kuma ba ya jin magana ta manza Allah ya ce kunnuwansu ba zai ji maganar Allah ba kiɗe-kiɗe suke ji waƙe-waƙe suke ji alfasha suke ji komai da komai suna tai Manza Allah ya ce har sai sun kai lokacin da zan za a canza surarsu hankalinsu ya zama na alade ba sa iya gane komai yanzu ƙasar shugaban ƙasa yana cewa ya sa doka ta ta ta ta ɓaci akan abinci masana suna cewa dokar ba za ta komai ba shikenan mun zama kowa ba a san ma abin da ake ba ubangiji ne ya fara la takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum kar ku zama irin waɗanda suka manta da Allah ba dokar Allah a cikin mu auren mu ba Allah hukumomin mu ba Allah kasuwancin mu ba Allah tsarin siyasa mu ba Allah komai da ka sani ba Allah kowa gaban kansa yake Allah ya ce fa ansahum anfusahum zan mantar da su kansu abinda zai musu amfani ma ba za su iya yi ba abinda za su yi amfani ma wallahi zai musu amfani ba za su iya tuna shi ba yanzu haka Allah ya wa mutane duk abin da aka fito da shi sai ga bilin bitwa ne gwamnatin da ta gabata shekara takwas ta yi abin da aka duk ba a gane komai ba haka suka yi suka tafi haka waɗannan ɗin ma za su saboda in ba a gyara ba na rantse da Allah Allah ya dinga mantar da mutane kansu kenan duk wasu ilimi da ka sani in ba Allah aka dawo mu ba wallahi ba zai amfani ba shi yasa banzan Allah ya ce za a canza mutane su dawo aladu dabbar da take zuwa kwatani ai yanzu an koma baya ne kwatanin aka koma dabbar da ana kallanta za ta zo ta cusa bakinta cikin kwata yanzu mutane cikin ƙazantar da suke kansu ai ya fi kwatani je ka sha giya ai ta fi kwata ai gara ka sha kwata don ba a yadda ta haramta shan kwata ne za ka cutu amma giya an haramta ba ka da hankali ana sha ana yi duk abin da aka ga dama abu na uku daga cikin abin da zunubi ke afkarwa mutane yana daga cikin abin da yake afkarwa shine kaskanci kaskanci ɗan adam zai wulaƙanta. zai wulaƙanta. abin da ka fi ƙarfi sai ka wulaƙanta a gabansa. An yi lokacin da cashless ɗin nan sai da aka zo mutane in ka ba shi naira ɗari biyu sai ya yi kusan tsuguna maka. Ƙasƙantuwa, ƙasƙanci ne wallahi, da kuɗinka ka ƙasƙanta. Da arzikinka ka ƙasƙanta, saboda mai zunubi ne yake jawa. Ba wani wanda ya wuce Allah ya ƙasƙantar da shi, da kuɗinka kar ka ɗauka, ba za ka wulaƙanta ba za ka wulaƙanta in zunubi ya yawa wallahi sai ka ƙasƙanta abin da ka fi ƙarfinsa sai ya zo ya fi ƙarfinka Jama'a yanzu an kai matsayin da wasu gidaje ba sa iya cin abinci sau uku, lomar tuwo za ka ga wani ya ƙasƙanta a ƙarƙashin tebur. Saboda zunubi, kuma gaba ake yi, ba wai baya ake yi ba. Tun da aka fara gaba ake har yanzu ba a dawo baya ba. Kafin wancan gwamnatin ta hau man fetur ɗin nawa ne? Gaba ake yi ba baya ake yi ba, gaba ne ake yi, zunubin kuma gaba yake yi. Zunubin gaba yake kuma musibar ma gaba take yi. ba baya ake ce ba har yanzu saboda haka kaskanci zai samu mutane dan albashinka da bai kai komai ba ba abin da zai yi maka a cikin wannan tsadar to kaskanci kake fuskanta dole kisa annabi ya ce daga cikin abin da zunubi zai fara muku shine za ku kaskanta a duniya sannan kuma ku je lahira ku kaskanta dan me yace saboda dan adam ya tsinki alakarsa da Allah shi kuma Allah shine aziz mabuwayi Shi ne kuma ya buwayarwa to ya ƙi ya baka buwayar ya ƙi kuma ya buwayar da kai ya ƙasƙantar da kai domin ka yanke alaƙa da shi ka saba umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace saboda haka ba abin da muka cancanta sai ƙasƙanci da wulaƙanci. duk wanda ya saba ma Allah wannan ita ce makoma Suleiman Tamimi yake cewa mutum zai yi zunubi ya wayi gari kaskancin zunubin ya lullube shi kuma ya kasa gane zunubin yayi balle ya tuba wannan ita ce babbar matsala ka gane kayi laifin ma ka koma wajen Allah rahamaci, amma an kasa hadisin ibnu umar yake cewa manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ya Allah ya sanya kaskanci da wulakanci akan waɗanda suka saba umarnin Allah innakum la tazaluna bi zullin wa sigharin hatta tattabi'u kitaballah ba za ku gushe ba cikin kaskanci da wulakanci har sai kun bi littafin Allah Allah ya sanya kaskanci akan wani Hassanul Basri yana cewa Allah ya masa rahama yace lokacin da na ga masu mulki da masu wadata suna alfahari akan abun hawa suna jujjuyawa da riguna suna yin abubuwa yace komin takamar da mai takama yake inda zunubi yake aikatawa wata rana sai ka gan shi kaskantacce kan wannan abu Ya ce kuma zuciyarsa Allah ba zai mata hutu ba sai ya cusa mata damuwa nawa ne suke da kuɗi yanzu suke da damuwa nawa ne suke da mulki a hannunsu a dame suke balle wanda ba shi da shi Allah ya cusa wa mutane damuwa don zunubi Ƙur'ani yana cewa za ka ga azzalumai ranar da suka ga azaba sai su rinka ce ma Allah akwai hanyar da za mu bi mu koma mu gyara babu ba wannan hanyar ubangiji tabaraka wa ta'ala yace sun ga ƙasƙanci da wulaƙanci a wannan lokaci idanunsu ma ba sa iya buɗewa su kalli Allah na ki su ru'usihim kowa sun koyar da kai baya san haɗa ido da Allah saboda azalubi ne Allah ya ce masu imani suka ce lallai taɓewa da wahala tana kan waɗanda suka yi asarar kawunansu gaba ɗaya ranar tashin alkiyama. Allah ya ce ku saurara azzalumin suna cikin azaba madawwamiya na hudu daga cikin ukubar zunubi da yake sama ma al'umma akan al'umma yana sabbaba haramcin arziki an iso babin yanzu ba arzikin Najeriya kanta bashi take ci an iso gurin Allah ya haramta arzikin gadara ai dama man fetur ne ko kuma Allah in ya ga dama yana iya zuke man ba kusan inda aka kai shi ba dama shi ya turo shi to yanzu yana nan ɗin ma Allah ya haramta wa mutane jin daɗin arzikin daga cikin uƙubar zunubi Allah yana haramta wa mutane jin daɗin arzikinsu kamar yadda kuka sani cewa arziki daga Allah yake masani da kuma ikonsa ne da ƙaddarawarsa da umarnin da yake badawa da ɗa'ar da ake masa yake bada jin daɗin arzikin idan mutane suka saba ma Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai janye komai istighfari da komawa izuwa ga Allah wanda Allah ya shar'anta shi yake sa albarkar arziki zunubai da ayyukan sabo shafi albarka suke hatta rayuwa ba ma arziki ba hatta rayuwarka sai sai zunubi ya kwashi albarkarta zaka waye gari tun da safe har rana ta faɗi an tambaye ka bai kai wanda zai albarkaci rayuwarka zaka rasa ka ya ka gama ne kawai abin bituwa wunin ya ƙare ka gama games ɗinka ka gama komai ɗinka mai ka ci babu nawa ka samu a kuɗi babu nawa ka samu a lada babu nawa ka sadar da zumunci babu ka gama games ɗinka kawai ka zama tacaccen mai asara ba abin da ka samu zunubi yana ɗebe albarkar rayuwa da arziki gaba ɗaya ya zo a cikin asar yana cewa lalle bawa ina haramta masa arziki da zunubi dan Abbas yana faɗin cewa mummunan abu yana fitowa ya yi illa a goshin mutum, ya fitar da baƙin alama, ya fitar da baƙi a cikin ƙabari, ya saka raunin jiki, ya kawo talaucewar arziki, ya kawo ƙiyayya a tsakanin juna. Duk waɗannan abubuwan sun faru, arziki ya na ƙasa kuma ba ma ƙaunar junanmu. Yanzu haka in ba sa ba a masallacin nan sai ka samu wani suna sallah tare ba sa magana. Iyayya, zunubi, ya fito ya kawar da kai ba zai sallama ma dan uwansa har yaushe zunubi ne duka makwabci yana faɗa da makwabci wancan yana faɗa da wancan haka haka munanan ayyukan suke jawo kamar yadda kyakkyawan aiki yake jawo farin ciki ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana cewa a cikin alkur'ani in alƙaryanci kuke ji da ƴan marayanci da ilimi da wani abu da kuke ji ubangiji ya ba ku misali da ƙasar makka ya ce na buga misali da wata alkariya amintacciya ce wannan kasar ma tukunna ai ba a rubuta ta ma amintacciya ce ba amma wacce Allah ne ya ce amintacciya ce kuma duk wanda ya shiga cikin ta yana da nutsuwa sannan ya ce arzikin ta yana zuwa na marmari da take so ta kowane irin nahiya suka mun zunubi suka kafirce mun inji Allah sai na janye duk ni'imar da na musu sai na ɗanɗana musu bala'in yunwa rigar yunwa na sa musu ba dama ka tube ta rigar yunwa Allah ya saka musu bayan da za su yi haka suka zauna na saka musu kuma tsoro saboda abin da suka aikata Allah ya sake ba da misali da birnin Saba ya ce ai ya kasance wa mutanen Saba a cikin mazauninsu akwai aya gonakai na musu da dama da kuma abu. na ce ku ci arzikin Allah ubangiji ya ce suka bijire mu suka mun zunubi wannan tankin ruwan na fasa shi na zubar da shi gonakan na canza su abincin da suke ci na canza shi na ba su gonakan goruba da magaryar kura na ce kuma shi za su ci kai daga ƙarshe ma ubangiji ya ce ɗaiɗai da su ne a garin na watsar da su ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah ku girmama Allah a cikin zukatanku ku tsare masa dokokinsa ku kiyayi Allah a ɓoyenku da sararinku ku yi tunanin gamuwarku da tsayawanku a gaban Allah kowa ya tuna yadda zai tsaya a gaban Allah gobe tana zuwa ka tuna wannan ka sadar da umarnin Allah dan ka samu nasara a wajen Allah Ubangiji ya ce ya ku mutane ku ji tsoro na kuma ku ji tsoron wani wuni, wunin da ɗa baya iya sakan kawo mahaifinsa mahaifinsa baya iya sakan kawo masa da komai alkawarin Allah gaskiya ne kada wani abu ya ruɗe ku a cikin wannan rayuwa kada wani abu ya zo ya ruɗe ku da barin Allah ku ji tsoron aikata aikin zunubi ƙarami da babba yana shafe albarkar addini yana shafe albarkar dariwa duniya ba wanda zai rinka aikin sabo ka same shi da albarka duniyarsa da lahirarsa saboda haka babu abin da yake shafi albarka a cikin ƙasa kamar aikata aikin zunubi ku nesanci guraren da suke da shubha da sha'awoyi na shan rayuwar duniya da abubuwa da ake na saba ma ubangiji ku nesance su ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafarar ubangiji cikin abin da ya gabata ku gyara gaba shaƙi taɓaɓɓe wanda ya rafkana shine mai ci gaba da aikin sako ubangiji ya ce duk waɗanda suka bi shirya ta to ba za su ɓace ba kuma ba za su wahala ba amma duk wanda ya kawar da kai daga barin alƙur'ani na ya kama gabansa yana da rayuwa ta ƙunci. kuma zan tashe shi ranar tashin alƙiyawa makaho zai yi tambaya yana tambayar mai yasa aka tada shi makaho bayan a duniya yana kallo ubangiji ya ce ayoyi na ne suka zo ma ka manta da su ka su Na haka kai ma a yau na barka makaho ku yi wa annabi sallallahu alaihi wa a salati Allah kai tsira a bisa manzanka sallallahu alaihi wa sallam tare da sahabbansa da waɗanda duk suka bi shi har zuwa ranar sakamako da kyautatawa Allah ka buwayar da musulunci da musulmai Allah ka buwayar da musulunci da musulmai an halakar da waɗanda suke maƙiyanka maƙiyan addini yara yayye da wamamme da rahamarka muke neman taimako ka kyautata halayyar mu gaba ɗaya ka kyautata sha'anin mu ya Allah gaba ɗaya kada ka bar mu dogara da kanmu daidai da kiftawar idanu ya Allah mu dogara gare ka Allah ka isan mana da ka madadin haram Allah ka wadatar da mu da falalarka wadda waninka ba zai iya yi mana haka ba. Allah muna neman tsari daga zuciyar da ba ta tsoron Allah, muna neman tsari daga addu'ar da ba a amsawa, muna neman tsari daga rai ɗin da ba ta ƙoshi, muna neman tsari daga ilimin da ba shi da amfani. Allah babu wani mai sauƙaƙawa sai abin da kai ka sa shi ya zamanto sauƙi. muna roƙonka in ka ga dama za ka sa baƙin ciki ya to sauƙi ya Allah ka saka mana sauƙi ya Allah muna neman tsare daga dukkan sharri da muka sani da ma ba wanda ba mu sani ba ya Allah muna neman tsare daga dukkan abin da muka aikata mummuna da ma abin da ba mu aikata ba ka tsare mu da shi ya Allah ya Allah ka muke kauna kada ka dogarar da kawunan mu zuwa ga kanmu kamar ibtar idanu ya Allah ka kyautata halayyar sha'aninmu gaba ɗaya babu wani abin bautawa da gaskiya sai kai ya Allah Allah kada ka tozarta mu ranar tashin alkiyama Allah ka sanya mu cikin masu yawan tuba gare ka ya Allah ka sanya mu cikin waɗanda suke masu tsarkakuwa daga zunubai ya Allah ya Allah muna roƙonka tsoronka a cikin ɓoye da kuma sarari Allah muna roƙonka kalmar gaskiya a cikin fushi ko yarda ya Allah muna roƙonka daidaito cikin wadata da talauci Ya Allah muna roƙon ni'imarka ya Allah wacce ba ta yankewa, muna roƙon farin ciki daga wajenka ya Allah wanda ba zai yanke ba, muna roƙon yardarka ya Allah bayan ka yi hukunci, muna roƙon yardarka ya Allah bayan ka yi hukunci, Allah muna roƙon ka sassanyar rayuwa bayan mutuwa, Allah muna roƙon wato kya jin daɗin ganinka ya Allah, muna roƙon jin daɗin kallonka ya Allah. da jin daɗin gamuwa da kai ya Allah ba tare da cutaswa ba ba tare da wata fitina ba ya Allah ka ƙawata mu da adon imani Allah ka sanya wa masu shiryarwa masu shirya Allah kai ne mai juya halayya da halulluka iri daban-daban Ubangiji ka juyar da halinmu da muke ciki zuwa ga mafi sauƙin hali ya Allah ya Ubangijin talikai ya mai juya zukata ka zabbatar da zukatanmu akan bin ka ya Allah ya ubangijin talikai Allah ka sauƙaƙa mana rayuwa ya Allah Allah ka sauƙaƙa mana rayuwa ya Allah ubangiji ka azurta mu da tsarkakekkiyar rayuwa Allah ka tantance mana wannan rayuwa ya Allah ka sauƙaƙa mana ita Allah ka ba mu rayuwa mai sauƙi ya ubangijin talikai ya Allah ka ba mu rabo mai kyau a duniya ka ba mu rabo mai kyau a lahira ka tsare mu azabar wuta وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمكم الله وإياه